Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkanmu da sake saduwa wannan lokacin ya kuce da dama. A cikin bidiyo mai mun kawo muku shiri mai suna Nasara. Shiri mai suna Nasara fasara Sultan ne shiri ne wanda yake da daɗi sosai da wanda yake kallo India Hausa ya ga tallansa. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai domin kallon wannan shiri mai suna Nasara ka biyo mu har karshen bidiyo. Kuma muna tallata muku group din namu na WhatsApp wanda idan mutum ya biya kuɗi za mu sa shi cikin wannan group za ka samu fina-finan India Hausa wanda ba za a same su a cikin YouTube ba. idan kana buƙatar shiga wannan group za ka ɗauki wannan lambar waya sai mu maka bayani ta WhatsApp insha Allah domin kallon wannan shiri mai suna nasara mai daga cikin YouTube kamar haka. A kwanakin baya mun kawo muku wannan shiri mai suna kure shi ma shiri ne wanda yake da daɗi sosai duk wanda bai kalla bai shirya kalla idan kai farkon zuwa ne anan za ka ga rubuta subscribe ko yes abu ne za ka dana mana subscribe anan sai ka zo ka dana mana lakin shi zai ba da kwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. A nan kuma comment duk abin da ka rubuta in zai sanarwa insha Allah. Za ka zo ka danna kan rubutun nan inda ka rubuta kure full fassara inda Hausa fasara Sultan. To wancan za mu rubuta muku ne nasara. Za ka danna kan rubutun nan a nan bangaren za ka gani akwai wani logo. Za ka danna kamar haka za ka ga link zai bayyana a nan bulon rubutun nan za ka danna kamar haka zai kai ka inda za ka je ka kalle shi ko kuma kana so ka yi downloading. zai kai downloadin ka sauke wayarka duk lokacin da kace bukata za ka kalle shi kuma kafin wannan mun tura fina-finai wanda suke da dadi a cikin YouTube din mu kamar su kore uban dawa masheka kangin bauta na biyu izza rara jefe mugun damusa tsalle fashi a rataya tarko mutuwa mutuwar dole duka fina-finai wanda suke da dadi sosai fassara sultan idan ba kalle su ma idan ba kalle su ma su ba sai ka je ka kalle su insha Allah